daga turanci za mu hannunta wannan ga mai girma umar dawakin gwamna masoyin aminin mu kuma kawon gwamna muna fatar umar dawakin za ka miƙa wannan takardar ga ɗanka nura da wannan sarauta da muka ga ya dace mu kara Allah ya tabbatar da alheri kuma allah ya gwada mana lokacin bukin domin shi abu babban da cewa an kara shi nan na san daga lagos da kambar da sokoto da kan yi na kila ga nan masauki sai an ci da allah jama'a ara mana gidaje domin a sa Allah ya tabbatar da kuma

madadin da girma sarkin kudu a uban ƙasa an bursa ina mai farin ciki kwarai da gaske da miƙa maka wannan takarda ta shaida cewa a yau an tabbatar maka da sarauta shatiman an bursa ina maka fata a alheri ina kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maka jagora sarauta ita ce cika maki girma gare mu duk da mutum ya kai to inda ana kiran shi ibrahim ko umaru ko kaza to gaskiya yana da saura amma duk inda ka shiga an ka ce shatima to gaskiya ta kammala kenan girma ya kai ko ina saboda hmm. ka muna maka fata alheri Allah ubangiji ya maka jagora amin ya rabbi